assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muna godiya ga Allah mai kowa mai komai da ya sa manyan malamai na Najeriya da shugabanni na Najeriya wanda suka tashi daga Najeriya suka je jamhuriyar Nijar domin samun maslaha tsakanin Najeriya da Nijar da kuma ECOWAS baki daya to yan wana musulmi yan najeriya waɗannan malaman da suka je gaba ɗayansu yan nijar ne sarkin musulmi sa'adu abubakar ɗan nijar ne Salamu abubakar ɗan nijar ne manja janar Nasko ɗan nijar ne janar ibrahim da masu baban gida ɗan nijar ne yakuba gawan ɗan nijar ne waɗannan kuma manyan malamai na najeriya gaba ɗaya dukkansu 'yan nijar ne abdullahi balalawu shugaban izala ɗan nijar ne shak kabir haruna gombe ɗan nijar ne sautin sunna ɗan nijar ne abubakar gero argungu ɗan nijar ne shehu aliyu shagari ɗan nijar ne shehu dairu usman bauchi ɗan nijar ne saboda haka 'yan uwana mai hattara a kai da mace da bagobirin nan cif olishigo obasanjo ɗan nijar ne abiola ɗan nijar ne saraki ɗan nijar ne dangote ɗan nijar ne ɗan tata ɗan nijar ne shek isa karabiu ɗan nijar ne shek mudi salga ɗan ghana ne shek ibrahim inyas mutumin senegal ne akwai 'ya'yansa da jikokinsa a najeriya shek ibrahim inyas ga matar shah ibrahim a oke ne duk da yake su mutanen oke ne akwai tarihi suna da alaƙa da jikon dukun jinin fir'auna dukkan mutanen da ne mutanen Filatu asalinsu mutanen Nijar ne jarawan Jos 'yan Nijar ne dukunawa 'yan Nijar ne nunzom 'yan Nijar ne kanunkom 'yan Nijar ne yargam 'yan Nijar ne dukka kakanninsu daga noma da kyau da farauta na kawo su Najeriya duk da Nijar suka fito hatta da musuluncin da muke takama da shi daga jamhuriyar Nijar ya fito don musulunci bai biyo ta ruwa ba abin da ya biyo ta ruwa tura markin mallaka yahuda su suka biyo da kiristaniti ta ruwa shi da sa ga an hito da kiristaniti ya fi karfi a kudancin najeriya amma duk inda ga ya rabe asalinsa bugo biri ne cikwale shigo obasanjo yallaban sakkwato ai yaje har alƙala an gwada mai inda kakannin shi na taso mutanen taraba gaba ɗaya in dai mutum ba arta ruwan inugu ba ko a fatakot ko a riba zai fito asalinsa daga nijar ya fito najeriya da nijar kamar da caji kowa yana da alaƙar ɗan juna ai na yi magana ɗazu na na a kufa a kai da ke bai rabe waɗanda a kara gaba ɗaya yarabawa ne an karawa yarabawa ne mutanen zangon nunguwa